hukumomi a jihar bauchi sun sassauto da tsawaita awannin fitar dare da aka kakaba a karamar hukumar misau daga shida na safe zuwa shida na yamma a yanzu sabon lalin zai fara aiki ne daga karfe takwas na dare zuwa karfe shida na safe wato an kara awanni biyu kenan taƙaita yawan fitar daren ya samo asali ne sabili da tazoman da wasu 'yan da kayan baya suka gudanar a satin da ya gabata biyo bayan naɗa sabon sarki mai sau na goma sha ɗaya alhaji ahmed suleiman da aka yi to ganin cewa zaman lafiya ya dawo a masarautar misau hakan ya sa mazauna garin ke buƙatar gwamnati da ta janye dokar kwata-kwata domin ba da zarafi wa masu sana'o'i su gudanar da harkokinsu na neman abinci sunana shehu ahmed daga garin misau akwai babban damuwa a kai suna talaka suna da sun bi doka da oda tunda aka zo aka kawo jami'an tsaro babu wani husuma da ya faru to amma muna ƙara roƙo a da gwamnati da bibi talaka da suka zaɓe ta saboda su ma suna da haƙƙi a cikin kundin tsari na mulki na ƙasa su fito su yi walwala a bisa doka da oda sannan kuma akwai masu kasuwanci dimbin masu kasuwanci da daddare da sai sun sarrafa tukunna suke samun su da iyalansu to sa wannan dalili ne muke roƙon gwamnati tunda an samu zaman lafiya shi sabon sarki yana nan a fadansa yana ma karɓan baki da suke zuwa masa murna muna roƙon gwamnati ta ɗaga wannan abu saboda su ma talaka su samu su ci gaba da su da kuma sai da abin da ya kamata su siyar don su siyar da iyalansu. Ni ba ganin ana daɗa lura ne da shi ainihin zaman lafiyan ya kasance ya kan kama sosai? Eto alhamdulillahi ai sai sa muka dukkan talakawan nisau sun ba da goyon baya a jami'an tsaro sai sa ma jami'an tsaro suna zanne zaman lafiya babu je wata fitina da ta taso a kai. To babban abin jin daɗinsa shine shi kansa mai martaba sarkin nisau sabuwar da aka bayar shi ma ya nuna goyon bayansa da alhininsa da abin da ya faru a kai. to kuma a sai sa muke ƙara kira ga ita gwamnatin dai ta daga wannan abu saboda su ma talakawa su samu su ci gaba da walwalansu. sai dai in ji cewar kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi dsc haruna muhammad ya ce da zaran an tabbatar da zaman lafiya a masarautar to za a janye dokar hana fitar daren baki ɗayansa. to alhamdulillah yanzu komai ya lafa yanzu dai alhamdulillah har gwamnati ta sauko da wannan doka na hana fitar dare daga karfe takwas zuwa karfe shida yanzu hmm. kuma muna sa ran Allah ya dalilin ba da daɗewa ba idan abubuwa sun tafi kamar yadda yake yanzu Sha Allah za a ɗage gaba ɗaya ma eh muna sani da an kama wasu mutane kaman nawa ne aka kama kuma ko nawa ne yanzu suke aka sake su na yiwa? Eh, an kama mutane ne amma yanzu an tantance an sake na sakewa wasu kuma an kai su Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.